يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ranar da mala'ika zai busa ƙaho busa ta biyu don tashi bayan mutuwa, kuma za mu tara kafirai a wannan rana, launinsu da idanunsu za su zama korara shar saboda abin da za su gamu da shi na tsananin abubuwan ban tsoro na lahira.